Tare da sallama masu sauraro yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma sashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu Alfa rediyo sai kuma ta intanet a voa hausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Safinatu Sada dangi. To a duk ranar Litinin muna magana ne akan abin da ya shafi alakar zamantakewa. To yau za mu yi duba ne akan yadda magidanta ko kuma wasu magidanta suke barin hidima da ɗawainiyar iyalansu a gida ga matayensu. gaskiyar magana ni kaina a matsayina ni namiji ina mamakin yadda al'amarin ya burkuce muka zo muka tsanci kanmu a cikin wannan hali na ha'ula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin gaskiyar magana matayenmu suna daga cikin mata na duniya waɗanda suka cancanci karrama kuma suka gaji karramawa a gidajen su ba su san wahalar nema ba ba su san babu abin da ya dame su abin da duk suke bukata mazajen su suke ɗaukar nauyi to yau an waye gari al'amari a tar bahaushe a waje ana rigen har aikin kankara matan mu suna yi yanzu wakiliyar mu binta ibrahim da ke kaduna ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe sannan kuma za mu ba ku dama ku sauraro ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu da muka ɗauko akan yadda maza suke barin hidima ko ɗawainiyar gida ga iyalansu lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za kuma mu karanto amsoshin sakonnin da kuka aiko mana ta shafukan sadarwar facebook da twitter to sai mu ce hajiya sadiya abdallah na nan tafi da shirin kwalama ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To za mu fara ne da sakonnin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota Facebook da Twitter kuma kuka amsa mana shin wace shawara za ku ba wa magidanta da ke barin matansu da hidimomin gida da ɗawainiyar yara ga yadda kuka amsa mana wasu daga ciki. To sakon farko ya fito ne daga Goni mai gara gogi ne Nijar. To Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce asalamu alaikum yau da gobe. Mazajen ƙauyukanmu sun ɗauki matansu matsayin katafila uwa ƙarfi. Mace ta yi aikin gida, ta yi aikin garka, ta yi kasuwanci, ta yi aikin gona, da kawo itatuwan dafa abinci, da kawo ruwan sha. Dukan mace guda ke yi. Allah ya kawo mana sauƙinsa. sa. To amma amin sai Yunusa Tanko ba ni in baka. Ya ce dan uwa idan ka ɗauke wa matarka duk wata wahala ta gida sai ku shekara ɗari da matarka garau ko da yaushe ka ganta amarya ce a wurinka. Amma in ka ɗora mata aiki mai yawa sai ka ga shekara goma da ka aurota ta duk ta komaɗi. To <laughs> Sai Ali Alhaji Haruna Kiramisau ya ce salam yau da gobe shawara ta nan ita ce ya kamata masu irin wannan hali su gaggawar gyara wannan lamari domin ko al'adar mu bata yarda da hakan ba balantana addinin mu. Sai Sabiu Gambo sabon gida ya ce to muna fatan wannan al'amari da maza ke barwa mata wannan hidimomi na gida to za su gyara halin Sai Garba na hali halikan Bakebbi ya ce shawara ta shine su daina kuma su ji tsoron Allah saboda bai kamata a bar mace da ɗawai ɗawainiyar gida ba idan har mijin yana da rai da lafiya. to sai kuma uh, awwal usman chaledi ya ce namiji shine haƙi ya rataya a kansa amma wani lokaci akan sami akasin haka in har aka yi kyakkyawar fahimta hakan ba laifi ba ne tunda islam wato musulunci kenan ya ba ya da zaɓi za ka iya auren mace domin dukiyarta allah shine masani to ayin tana da dukiyar kenan ko <laughs> to sai bauren baukar dodori allah na faɗi sunan daidai ce hmm. shawarar da zamu bada ga 'yan uwanmu magidanta hmm. na farko dai shi ne mu ji tsoron Allah dangane da ɗawainiyarsu musamman wajen hidimomin cikin gida da kula da su hmm. saboda nauyin iyali a kanmu yake domin haka duk magidanci ya yi wa kansa kiyamun laili wallahi tallahi mu ji tsoron Allah domin haka mu kare kan tukunna kafin lahira ta zo mana a tashi lafiya oga Usman ta wagarsa. To oga mai rubutu boram. <laughs> waga mun eh, gode. Eh, to sai <laughs> sai kuma Aisha barista Choli Maska suka ce ta ce salam yau da gobe wannan cin amanar aure ne ya kamata mazaje magidanta su rika taimakawa matansu ta wani fanni na ayyuka kuma ku tashi lafiya. Mm, sai abubakar yaka naji na bar da bauchi to mm. Allah sa na faɗi sunan da ya ce mm. hmm, ai wasu mazan lamarin ya zume musu sana'a domin komai ba su taɓukawa ga harkar gida. sai kuma mustapha muhammad ya ce su ji tsoron allah domin zalunci suke yi idan kuma ba haka ba wutar allah tana jira saboda haka allah zai ƙona zalimi gobe kiyama Mm. To idan muka koma shafinmu na Twitter at Gazali ADC ya ce da su ji tsoron Allah su sani cewa ɗawainiyar iyali haƙƙi ne da Allah subhanahu wata ala shir'anta akan magidanci. at mahmud kaura 01 ya ce yau da gobe shawara ɗaya ce ya kamata su tuna cewa iyalansu tamkar kiwo ne ubangiji ya basu kuma za su yi bayanin yadda suka yi kiwon a gobe kiyama sai at tsawalu dodoguwa ya ce salam to a gaskiya yau da gobe kun taɓo wani bangare da yake buƙatar tunatarwa daga malamai su kuma masu irin wannan hali su sani allah ba zai kyale su ba sai ya saka wa iyalan nasu allah ya sa mu dace amen. to sai at fama ms hashim ya ce ya kamata su tuba ga Allah su nemi gafarar iyalansu sannan su ɗauki nauyin iyalan nasu. Sai at SM maza ya ce shawara ta ita ce gara su yi ƙoƙarin rike gidansu don su yi mutunci a idan iyalan gidan nasu. At Sanusi Shak Adam ya ce salam yau da gobe hakan san bai dace ba kuma ya kamata magidanta su fahimci muhimmancin kula da iyalansu su kuma ba su kulawar da ya kamata to daga ƙarshe at l underscore caps ya ce wannan hauka ne da rashin sanin daraja da kimar mata haɗi da rashin kishi da kuma ƙarancin ilimin addini To sai mu ce sai a hankali kowa dai da ra'ayinsa kan. Kwarai da gaske eh, mun gode a mm. ci gaba da turo mana da saƙonni. yanzu za mu mm. ba masu sauraro dama su kira ina ga Usman muna ma da eh, kira ya shigo. Eh, to kada dai ku eh. manta lamba da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Eh to amma saboda kaman akwai ɗan tangarɗa a layukan na ga mm. injiniya yana kyakkyafta ido. Oh, to bari mu ji <laughs> tattaunawar da aka yi da matasa a zaura muhawarar yau da gobe Binta Ibrahim ta tattauna da su ga yadda suka yi akan wannan magana ta barin mata da ɗawainiyar gida. Malamai salamu alaikum barkamu da zuwa cikin zauren mu na tattauna na yau da gobe. A yau kuma dai mun ƙara samun malamai waɗanda suke magidanta maza da mata. Za mu tattauna ne akan al'amarin da ya zama wani abin al'ajabi a musamman a ƙasar Hausa inda wannan abin ya zama da ba hakan yake ba amma baƙo ya zama ɗan gari. Wannan abin kuma ba wani abu ne sai irin nauyin da Allah ya ɗora wa mazaje na auratayya wanda suka maida shi yanzu a hannun mata. wannan abu ne wanda ya zama bako a da ko da yanzu ya fara zama dan gari ya zama jiki tun mata na ihu da kururuwa yanzu ma ya riga kamar sun yi saranda kenan wai shin kama da alamu da yake suna ta kuka wai me ya janyo wannan abin ne ta yaya aka samu wannan tasgaran ne ta inda maza kuka sakar ma mata ragamar aiwatar da komai a gida ya zama hatta biyan kuɗin makarantar biyan kudin haya kudin abinci da abin da ya kama na tafiyar da rayuwar yau da kullum ya zama a hannun matan su suke iya nisa za su ji su nemo kuma su biya wa kansu bukata a ina muka samu wannan tasgaran ne kuma ta yaushe ya fara to ni ce da zan maki kamar yadda da farko kin faru ta zan taimake ku da ke da su nafisa da eh. mamana sai ku nemo hanyoyi ya aka yi abin ya faru saboda ai farko kin nuna kamar wannan wani iftila'i ne ko masifa wadda musamman a kasar hausa an san hausawa da ɗaya daga cikin al'ummomi masu kare haƙoƙi da mutuncin iyalansu mm. wanda bahaushe ya yi suna da shi kusan tsari gadon shi ya yi so ko da hita ne kamar hita ma a ce ba kowane lokaci ma ne ba haushe ke ba matarsa dama ta fita ba kuma mun yi lokacin da ma ko da fita ce sai dai ki da daddare zuwa barka zuwa ta'aziyya gaisuwa da makamantansu abin da ke faruwa kamar yadda kika ce yanzu ta ina za a samu mafita to gaskiyar magana ni kaina a matsayina ni namiji ina mamakin yadda al'amarin ya burkuce muka zo muka tsanci kanmu a cikin wannan hali na ha'ula ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin gaskiyar magana matayenmu suna daga cikin mata na duniya waɗanda suka cancanci karrama kuma suka gaji karramawa a gidajen mazajen su ba su san wahalar nema ba ba su san babu abin da ya dame su abin da duk suke bukata mazajen su suke ɗaukar nauyi to yau an waye gari al'amari an ka kalli matan matar bahaushe a waje ana rigen aikin kankare matan matanmu suna yi yanzu kankare ɗaukar kankare sau ai muna zuwa hmm. aike kin san dai dole dai matsalar nan akwai inda ta faru sai a yi nazari ai muna tare da masu fashin baki nan kuma kowa na san akwai abin da ke damu shi yau aka waye gari ɗaya daga cikin manyan abubuwan kunya matar matayenmu za ki zo ki tare da matar aure tana bara da 'ya'yanta ga goyo wata ba wai marayu aka mutu aka ban mata ba a amisin yana nan watakila yana wajen karta watakila yana wajen inda ake buga dara watakila yana gidan kwallo mace tana can tana ire-iren waɗannan abubuwan sauransu to abin da ke ɗaura shi ne daga yana matsala take mazan ne suka lalace ko matan ne suka lalace salamatu wane ne ke gani shin mudin ne matan ne ko ko mazan ne to alhamdulillahi ni zan iya cewa sakacin daga wurin mazan ne saboda me kinga gora ya kawo kamar maganan cewa mace za ta iya zuwa yanzu tana kankare tana bara to idan bara ne ko kan ɗiban kankare din zan ce miki duka mai sauki ne eh. binta yanzu mun shiga wani halin da namiji zai jefa matar shi ta je tana bin maza wannan ka a tatsuniya wallahi ba kya bi na bashi rantsuwa tana neman abin da za ta rufa ma kanta asiri da ƴaƴanta kin ga ko idan bara za ta yi ya cire hannun shi a kanta idan bara za ta yi mai sauki ne in mm. ɗiban kankar za ta yi duk wannan mai sauki ne mm. ta yadda auren a gefe ta ijiye auren a gefe ta je eh. tana bin mazan mutane ina ta kai cin da ya wuce haka tana neman abin da zai rufa za ta rufa ma ƴaƴanta asiri da kanta shi bai damu ba yana can sai dai ya kwanta ya saki baki ya ta bacci eh. hannan sannan kuma idan har ta ɗiba ta bashi zai ci tabbas ai ya fi sauki wannan namiji zaki kira shi wannan eh to ban sani ba ko mata maza ne tsakani da Allah namiji ne ma to nafisa kin ji an ce wai namiji za a kira shi ko mata maza to ba mu sani ba ke wani hali ke ganin ya kamata a kira shi ai gaskiya wallahi wannan ba za a ce mai namiji ba ai shi ne ma matar ko kuma in ce ba ma ɗaya ne a cikin biyu saboda bai kamata ba a hakan ma yanda salamatu ta faɗi zaki ga wani namijin tana iya ƙoƙarinta tana iya bakin gwargwado idan ma ta je ta samo abincin da za a yi abincin sai ya tambaya saboda ya san shi da zai fita gida bai bar abin da za a dafa ba bai bar abin da za a ci ba mm, amma ba zai dawo sai dare ba sannan kuma yana dawowa zai tambaya ina abinci na za ta ce mishi ga abinci bai sanya aka aka dafa abincin nan ba ba zai tambaya ba idan ma ya ji ba daidai ba daga cikin abincin nan kwarai in ya ji ba daidai daga cikin abincin nan ba dan kuma zaki ji ya fara surfa mata fada ai abinci ma yayi kaza ai abinci ma yayi kaza kaza kaza kuma ba ta da daman da eh kwarai kuma ba ta isa ta ce to ai baka bada kuɗin cefanen da za a je ai abincin da ya kamata a ci din ba da sauransu kwarai kuwa to a nan kuma inda zai shiga ba ne zai fita ba aiko ko ga wannan za'i ba abin da ma ba za a kira shi ba mm, ta mishi gori wace ce ya tashi wace ce ta mutu ta tashi ko haka ba malam sami lokacin da za ku je karban aure yawancin ku maza a gaban jama'a dimbin jama'a da kuka gayyata kuke daukan alƙura alkawuran kuwa su na tabbatar da cewa ciyarwar macen nan yana hannunku tufatarwanta yana hannunku inda za ta zauna wato mahalli rashin lafiyanta walwala da jin daɗinta gaba ɗaya don ba cewa aka yi ba ta son shan chocolate da sauransu ba a'a har ilmantarwa saboda ba cewa aka iya abin ta samu a gidansu kuma ba ta samu ba iya kan shi kenan shin wai dama a gaban mutane da kuke wa mutane rufa rufa in ta shiga gidan ta zama nama a wato abin da ke faruwa shine kusan aka lura da yadda ake gina aure tun daga farko a wancan lokacin da yanzu ga akwai bambanci oh. to na ga yana ɗaya daga cikin inda aka samu matsala saboda su da dama za ka ga cewa waɗanda suke yin auren ko mazan ko matan ba su san menene ma haƙƙin auren ba akan bi to i love you ko ina son ki kina so na kawai ake bin soyayya a na ga ta yi kyau a farace ko kuma a kalanta ya min eh. kawai sai a ja fada ko kuma a da dai wasu dalilai eh. sannan abu na biyu na eh, sannan abu na biyu da ke sawa mata suke shiga irin wannan yanayi da ake barin su da wahala abu guda biyu ne na farko akwai sakacin shi kan shi mijin sannan kuma wata matan gaskiya tsakani da Allah ita ne take dora makanta dalili shi ne ba mamaki abu eh ba mamaki an ba ta da godiyan Allah hmm. a ai ita rayuwar yadda take shi ne wato akwai samu akwai rashi wata rana mutum yana da shi wata ran bai da shi to akwai matan da za ta iya haƙura da yanayin da aka tsinci kai a kowane irin hali akwai matan da ita kuma tana ganin duk abin da kake mata bai ba ita ta fi so ta ga ita ne take juyawa take da take yawa kila ta je ɗakin wancan ta ga wani abu ita ma tana so ta yi ko ta ga wani abinci a wancan gurin tana so ta yi kila kai baka da halin shi ai Allah bai yi mu duka iri ɗaya ba to wani lokaci aka samu irin wannan matsalolin da zaka ga cewa an fada cikin wani yanayi amma ni na fi danganta abin da mafi yawanci wa'inda suke auren ko da ko ya kai shekara nawa ne da yin auren bai san menene haƙin aure kan shi ba ko kuma ita bata san menene haƙin da ya rate a kanta na aure ba to daga nan ne ake samun irin wannan matsaloli sai a fada cikin cakwakiya. kumsat kin ji an ce wai rashin godiya ne na mata ya sa ake sakin wannan layin hmm. su suka wa matan wai saboda ba su da godiya ya sakar mata kuɗin makarantar yara kudin haya abincin da za a ci tun daga safe har dare a kanta yake wadu wanda ya ciwo ita ce ba wai ma maganan jinyan ba har zuwa asibitin da abin da asibitin za ta ai ina da ina jin su ne kawai mm. ina kuma kallon su mm. ai duk wani rashin imani ko mm. ina gaya miki binta ya kashi 99 a cikin 100 duk su ne maza ba don komi ba shikenan ya tabbata ba don komi ba sai da misalan da zan kawo miki ni wannan karamin misali ne saboda akwai wadda dattan ta yi magana ya aka yi kai duk uh, nauyin namu da namu ni da ya datai a wuyanka mm. ba ka ɗaukan mana mm. shi kenan kuma sai ka zo ba ka yi kaza kaza kuma kana da shi don ta yi magana ya ce ya sake ta shin har an kai ga yin wannan a to aikin san da yake igiyoyin wa'ansu a eh. hannunsa kamar zare yake to to na biyu na biyu wannan misali ne kwabo na shi kenan mm. sai kaga aini shi kenan abin da ke aljihu na kenan ya san zai zo gida zai nemi canji canji ɗari biyu ne inda goma goma ne su ne mm. sai ce kin gansu shi kenan na shigo da su gida akwai wanda wallahi kuma hakan ba duka ba zai bada ba ba duka zai bada ba wallahi tana gaya min ne ta ce wankin mijinta take sai ta ga dubu uku wallahi ta dafe su ta ajiye saboda ko kudin sabulun ma bai bata ba da za ta wanke kayan ta uwa sai ce kin min daidai Ah, ta boye su na ce kin mun daidai akwai wanda ta ce dubu hudu ne kuma yana ciro kuɗi ne sai dubu hudu saka zube bai sani ba ita ma ta dafe su kuma kullum yana ce mata wallahi tallahi kobo na shikenan kobo na shikenan tsakani da Allah ba za su shiga wani hali ba tabbas tsakani da Allah ake wannan magana ba ba wani matawa ni akwai makwabciyan da ta tashi rashin lafiya tana ta wash ba ta da lafiya ina tsoron kar in dauke ta in kai ta ko kemis ko asibiti mijin ya dawo ya tume ni hmm. na kira shi a waya bayan ya dawo irin ya ga kila dama bai niyan kai ta bane mutane sun cika mishi ido sai ya ce ma zo mu tafi yana fa gaba ita kuma gashi jikinta ba karfi ba maganan kulawa ba irin ya tarere ta din nan haka ta dinga jan jiki ya kai ta wani chemist nan kan layi bayan an gama treatment ɗinta an faɗa mishi nawa zai biya sai ya ce ma mai chemist din wai da Allah gobe za ta kawo miki ita mata za ta mata eh, ce wallahi tallahi anti binta ne nake gaya miki wannan magana ta nemo kudin shi dai ba to yanzu da aka ce ci sha rashin lafiya waye waye me zai sa ba za ka dauke ta ai an ce in ba za ka iya ba ka dauke ta ka maida ta gidansu kuma ba wanda ya sa ka dole ba wanda ya sa ka dole akwai ma namijin da ya ce rashin adalcin ma sai ka nuna ma duniya wato gora mugunta ce mugunta ce ko kuwa dai rashin ne bahaushe yana cewa idan bera na da sata eh. da dawa ma tana da wari amma gaskiyar magana wato an yi wani ratse ne auren da ake yanzu dole ne a fada a cikin irin wannan mugun yanayi saboda aure ne duk mafi yawancin rikin da ake yanzu aure ne mara tabbas na san zuciya kawai aure ne na san zuciya hmm. mafi yawanci ina gaya maki inda mutum to ba zan zo in yi ma maza tsirara <laughs> a bayan da ko ba gaskiya ba yawa amma kin san su mata abin da ba su gane ba namiji ku gafarce ni maza wato namiji abin tsoro ne domin mafi yawancin mazajen da ba su san darajar mata ba sun fi kowane namiji sa'ar samun mata yanzu ba ɗin maki mafi yawanci da kwarai yanzu in aka zo aka ce maki namiji mutumin yanzu ga masu aure sakin nan hmm. duk namijin da ya ce zai nemi aure da mutumin da yake aure saki sunan shi a asararre domin sai an kasa shi wata aure ya fi shi faɗin kalmomi ina gaya maki mafi akasari mazajen da ke mata rikon sakainar kashi sun fi eh. samun bata tsayayyu masu tsayawa a kansu mm. kin gane abin da ke nufi su kuma mata mafi yawanci abin da ke jin suna faɗa cikin wannan abin ita mace har kullum ta fi san abin da zuciyar ke so ba mm. abin da zahiri ke so ba mafi yawanci mazajen da za su iya rike mace eh, mazajen za su kula da ita su karramata su daraja ta su anda suka san haƙoƙinta da yawa idan suka shiga neman auren mace mace takan rena matsayinsu so mafi yawanci son zuciya yakan jefa mata saboda ita mace kullum soyayya ita take rinjayar mace ta kai ta tabaru mace tana girmama soyayya fiye da take tunani shi yasa zaki zo ki ga ke kina tausaya ma mata yanzu wata sai ta yi baranta ci kuma hamma ta tuka ma mijin amma wallahi ranar da duk da kika kuskura kika nemi shiga tsakaninta da mijinta eh. wallahi sai ta yi maki cin mutuncin da baki tsammani don ita ba za a taɓa mijinta ba hmm. kina jigo to a ƙarshe eh. mata da yawa kuma gaskiya akwai waɗanda suna rena ma ƙoƙarin mazajensu da ake ta wato maganar gaskiya shine duk da gora ya ɗauko wani batu wanda ni a tunani na wani shi ma wani wato darasi ne mai zaman kanshi hmm. amma maganar gaskiya gora ya magana tun da farko ah. cewa tun daga ginshikin auren nan da yadda ake gudanar da shi an samu matsala saboda mai bayan idan har ba za ka iya ba ai shari'a ta nuna ma hanyoyi da yawa da za ka bi saboda haƙƙin da za ka dinga ɗauka a kanta gara ka yafe dama shi aure akwai fa wanda ya zama wajibi akan shi aure akwai wanda bai zama wajibi akan shi yawa haramun inda har za ka cutar da yarinyar mm, mutane to gara kawai ka haƙura gaskiya kam kuma da ne <laughs> to kin ga an saurari wannan mm. tattaunawa za mu kamar yadda muka ce yau za a kira waya a lambun mu ta alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bayan wannan shakatawa mu dawo gare ku ya dace da azuma? Eh. <laughs> Mu dan shakata to yanzu mun samu kira daga Nijar ko? Salamu eh, eh, alaikum. Nijar ko Najeriya ne gashi nan dai bari mu ji to. Hello? ma malam ala daga dogon dutse a cikin jamhuriyar nijar eh nijar eh ba mu ji suna ma malam ala yana daga dogon dutse a cikin jamhuriyar nijar to muna jin ka dogon dutse ya azumi abinda ra'ayi na shi na eh dogon dutse mm. eh abinda an ra'ayi na kun san sauraron mata na ƙauye mm. su ne ke ɗaukar wannan wahalulu a ƙwarai. Ah. Tun maza na taya bada suna barin sai su da yara. Mm. Ba san wanda zai su da ƙaramin yara ba. Sai turka man ga lokaci da kucewa har sarwa na zuwa ƙarshen waje suna bara. Eh. Akwai sarwa lururori sun yi musu ya kwarai. sannan maza da yan suna za su iya ba san abin da matan ke ke cikawa mm. kuma kamar irin matan maza a shi waɗanda daga saka ma mata gida wata sun haka da musu sai ki sana'a ki ga abin da ke gida maki to shi mm. iske abinci an yi wanda ba dai ba shi da idan na maza shi da eh, haka. eh malam na dogon dutse idan na fahimci bayanin ka wato irin masu eh. kaman tafiya ci ranin su kyala matan kenan irin su kaga suna ganin kamar na dogon ci ba dan da in ba samu abinci kware ba sun kuto ci ran kamar haka mm. sai ga namiji ya ta ya ta san wani gari ya bar mata nan da iyali sai mm. ta yawan bara sai ta yawan bara tana ta yi abin ga tana ta yawan aiki ma to Allah ya mm, sauka Allah ya kyauta ah, to mun gode kwarai yawa a gaida mutanen dogon dutse gajigawa <laughs> assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to wani ne a jigawa sunana Alhaji Ahmad ta kofar garin Bulangu a kafan laukar jamman ta jajigawa. To barka da barka da warhaka ya azumi. To ku masu gabatarwa Allah muku fatan alkhairi alhamdulillah. To madalla to muna jin ka ka ji darasin da muka dauko. Ah, ba mu maji me kira ya ce ba. Ba rabo ba. Eh to mm. salamu alaikum. Allah sai samu to kan mu gama. Da ba muke magana. Na'am. Barkanku da aiki ke Yawa ya azumi. To suna na Bala Muhammad Damban daga nan jihar Bauchi Najeriya. To Malam Bala muna jin ka. Wani kira za ka yi ma mazajen da ke barin iyalinsu eh, da bai dace bai gaskiya bai dace ba a rinka musguna mata ana kai ka je ka ci mai kyau waje ka bata da hmm. kai wani dan garau garau amma hmm. dai to bai kamata a ce matan ka shagwaba ta ka shagwaba ta shagwabar yayi yawa eh, wani abun ba shi da amfani to <laughs> ai ka wace irin shagwaba kamar dan wani aikin da da dan <laughs> wani dan daka ba haka motsa jiki saboda ko da likitoci <laughs> sun ce motsa jikin yana taimakawa a'a ai ba wannan magana muke yi ba malam bala ba magana aikin gida ba ce ai eh? magana barin ba magana aikin gida ba magana barin su da biyan kuɗin makaranta biyan haya wainiyar yara wainiyar yara kai su asibiti eh. eh eh gaskiya gaskiya gaskiya wannan abun bai kamata ka bar mm. a matarka ba mm. gaskiya wannan hakkin yara ce ne akan ka kai namiji mace ba a ka mm. da wannan ba da fatan Allah Allah ya ganar da mu mazajen kuma Allah ba mu abin da zamu na taimakawa dai matan namu ma yau wato amin amin da fatan za ku sha ruwa lafiya da kuma. To, mun gode kwarai. Bala Muhammad Damban daga jihar Bauchi, Najeriya. To, mun gode Bala. To, ga wani nan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Suna na Jamilu Hassan Dutsen ma. To, Jamilu, barka da warhaka. Yawwa, lafiya, lau ya dutsen ma. Kana jin mu? Hello? Yawa kana ji mu yawa ba mu gudun hmm. Wannan abu da mutane ke yi ko in ce mazaje da suke yi wa matayen su na aure hmm. kusan a ce dai su ji tsoron Allah mm. saboda duk wanda ya je aure aka gama waliyin shi cewa to ga na an baka mata da shanta ta da muhallinta duk yana wurin ka haƙi ne kan kuma ka Allah da mace ka in ka soke ba kuma wani kiwo ne aka baka mm. na gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka shi mm. to saboda haka ya fatan za mu kiyaye wannan sai Allah ya taimake mu ya ba mu iko kuma sauke nauyin da ke kanmu na iyayenmu Allah ya mu tashi lafiya. Amin. Jamilu Dusun Mayawa. To ga wani daga taraba nan safiya. Salamu alaikum. Alaikum salam malama. Da wa muke magana daga taraba? Eh, Alhaji Suleba sa daga taraba Jalingo. To muna jin ka Alhaji Suleba. Mm. na ra'ayi na wasu mata gaskiya wasu mata kuma suna ba su da kiki wasu kuma suna me suka yi me suka yi dan gaya mana me suka yi eh, wasu wasu wasu abin da kama su ba za ka ba za ka ba za ka yi mutunci ba eh wani kuma dai abin da ya samu zai koye to ana yin ne eh ana yi gaye malama ana yi to ai mm. kiran da zaka yi ma wa'anda ba su yi su zaka ba shawara tunda kai kana yi sai ka ba. akwai masu yi wanda ba su yi eh. ya kamata ya kamata ga gaskiya wasu kuma za kuma ba su da kirki Yawwa <laughs> mun ji nan ma <laughs> eh maka san Allah wallahi kuma dora masa wannan amana ne Allah ba Allah dora masa mm. haka su aikata ba dai Allah zai tambaye su ranar kiyama gaskiya ne mm. to mun gode sosai kace mai sunanka Alhaji Silva Alhaji Silva to Alhaji mm. Silva mun gode sosai daga Jalingo a gaida mutanen Taraba mm. eh, ya ce ya ce ba su da kirki wasu matan karfi ma ce mazan ma <laughs> mm. Usman <laughs> na ce da kamar cikin masu sauraron mu wani yayi magana akan wai aiko musulunci ya ce ka auri mace mai hali to in musulunci ya ce ka auri mace mai hali ya hmm. ce tunda tana da hali ita za ta ci da kanta ita za ta sha da kanta. muka ji malamai ma na faɗa safi ta aka ce dan asali dan dukiya dan hali amma ai malamai sun gaya mana cewa annabi sai ya ce ina muku wasiya da mai kyan hali ko mai tarbiya ko mai addini. Shi kaga sai danga da hmm. kamar ya dangana shi ne ga in ka auri mai hmm. dukiya sai kai zaune. Sai ka shantake. <laughs> to in muka dan koma din ai zaki ga cewa dai abin da ya je farin ko ko a musuluncin ya danganta abin eh. ai matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Khadija tana da dukiya amma ma'aikin shi yake safara to eh ba zama yayin shanta ke yana jiran ya cinye to ai ka san zamani ne yanzu wani na eh. iya fakewa da ai ya je eh. aure mai dukiya saboda ita za ta yi komai to fa <laughs> to Allah ya sauke abin ko sannan da dan Nijar nan da safi na yi magana akan akan masu cirani su mm. tafi su bar matan kin ga akwai wanda mm. yana gidan amma baya yi akwai kuma wanda ya ma bar garin gaba daya sai bayan shekara a ganshi mm. wani ma sai shekara biyar bai zo mm, garin ba mm-hmm. eh, bai san ya yaran suka taso ba ya matar take yi ya'ya ma eh. shekara biyar yaro ya ko lokacin aka haife shi ya girma ya fara ma waye amma bai ma san uban shi ba ma ah, bai san ba tarbiya ba kai akwai akwai matsala kan Allah dai ya sa mu gane to to amma amma shi sa ina ga mako mai zuwa nake son mu dan tabo magana akan da duk da ya shafi harkar iyali mm. din ne saboda harkar cikin gida harka ce babba kwarai da eh, gaske nan din zamu sake waya sai a biyo mu Allah ya kai mu da rai da lafiya amin amin to ayyukan dole a tattara to duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na mm. yanzu a madadin eh Usman Ahmad Kabara da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na yau ni mm. Safina Tasada dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya Safina mm. kin kusa ki tafi gida ne <laughs> wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba